وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله واعبدوه وأخلصوا العبادة له فإن من اتقى الله عز وجل نجا في الدنيا والآخرة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إنه لا يخفى على من له عين تبصر وقلب يعي لا يخفى عليه ما آلت إليه الأمة في هذه الأيام لأن من ألقى نظرة إلى حال الأمة لا يرى إلا حروبا مستطيرة وأمراضا فتاكة وعقائد شريرة وأمورا يندى لها جبين الإنسان من غلاء الأسعار وكسادا وكساد في الأسواق وعقوق من الأولاد ونشوز من الأزواج وخيانة من العمال وجور من السلاطين وما إلى ذلك فمن لم يصب بهذه المصائب كلها فقد أصيب ببعضها وهذه الأمور وما شاكلها هي التي بعثت الاطمئنان في قلوب المصلين المؤمنين وايقنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فقد اخبرنا بان الساعه لها امارات تاذن بمجيء الساعه ومن امارات الساعه اختلال الامور وحدوث المشاكل وهكذا حتى أصبح الأمر حتى أدى الأمر إلى أن جعل الناس يفتقدون السعادة ويبحثون عنها في غير مظانها زعم البعض وظنوا أن السعادة في الغنى وفي جمع الأموال فطلبوها هنالك فخابوا وخسروا وزعم البعض أن السعادة في النفوذ والملك والرقي على المناصب والسلطة فظلوا يبحثون عن السعادة هنالك فخابوا وخسروا وبعض الناس التمسوا السعادة في الغرام وبعضهم في الخمول وبعضهم في الخمور والمخدرات وبعضهم في السرقة والظلم وبعضهم في الخيانة وهكذا فأصبحت, فأصبحت السعادة أملا للكل أمل إليه حفت قلوب الناس في الزمن التليد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد امل اليه سعى الملوك كما اليه رنى العبيد وتساعلوا عنه ولكن من يجيب ومن يفيد كل يسارع في هواه وعن رضاه لا يميد فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد ولكل قوم وجهة ولهم عميد قالوا السعادة في الغنى فأخو الثراء هو السعيد الأسفر الرنان في كفيه يلوي كل جيد يرمي به شركا يصيد من الرغائب ما يصيد وبه يدين له العصي وقد يلين له الحديد قل تطرحوا حاذي المزاعم واسمعوا بيت القصيد فأخو الثراء بماله يشقى وإن سحب البرود يبغي المئات فإن وفت يبغي الألوف من النقود يبغي, الم... يبغي المئات فإن وفت يبغي الألوف من النقود أفبعد ذاك تظن أن أخ الثراء هو السعيد؟ قالوا السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيد من كالأمير وكالوزير وكالمدير وكالعميد كل يسارع في هواه وعن رضاه لا يميد قل تطرحوا هذه المزاعم واسمعوا بيت القصيد فأخو النفوذ فأخو النفوذ بجاهه يشقى وإن سحب البرود لا تخدعنك ثلة حاطوا به مثل الجنود أبصرهم إن شئت حين يجيء بالعزل البريد قد كان سوق منا وكانوا هم كتجار اليهود قد كان سوق منا وكانوا هم كتجار اليهود ذهب البطانة وانتهى الزوار واختفى الزوار وانفض الحشود فإذا رأوه تدعوا ألا بعدا كما بعد الثمود أفبعد ذاك تظن أن أخ النفوذ هو, هو السعيد وهكذا زعم الناس أن السعادة في هنا أو هنالك لكن السعادة الحقيقية التي إن ظفر بها المؤمن إن ظفر بها العبد فقد نجا من المصائب التي عددناها في البداية وغيرها التي لم نعدها بعد وهي تحقيق التوحيد والعمل الصالح ابتغاء لمرضاة الله عز وجل قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال عز من قائل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال عز من قائل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهكذا وهكذا وعد الله تبارك وتعالى الذين يتولون عن عبادته ويعشون عن ذكره بالحياه والمعيشه الضنك في الحياه الدنيا وفي الاخره قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وهكذا قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وروى الإمام الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأصد فقرك وإلا وإلا أملأ يدك فقرا ولا أص... أم... أم... أملأ يدك شغلا ولا أسد فقرك عباد الله اعلموا أنه لن تتحقق العبودية لله لن, ت... لن يتحقق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل إلا إذا توفرت في الإنسان أمران اثنان لا ثالث لهما الأمر الأول الاجتهاد في العبادة والأمر الثاني الدعاء لله أن يدعو الإنسان الله عز وجل أن يوفقه لصالح الأعمال فبالأعمال الصالحة يستطيع الإنسان أن يعيش حياة سعيدة في الدنيا ومن ثم ومن ثم يحظى بمرضاة الله عز وجل في الآخرة فيكون ممن إذا جاد بنفسه يقال له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ولذلك كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالعبادة سماه الله العبد نعم هو عبد لله وحده فوصفه بهذه الصفة ونعته بهذا النعت في مواطن الافتخار والعزة فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده وعبده هو نبيه وصفيه وخيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسري به من بيته في المسجد الحرام أو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى سماء الدنيا ومن ثم إلى السدرة المنتهى حيث المقام الأعلى وناجى هنالك ربه سبحانه وتعالى واوحى اليه ما اوحى وكذلك وصفه الله بهذا الوصف ونعته بهذا النعت في مقام الافتخار ايضا قال فاوحى الى عبده وهو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى وهكذا امتن الله تبارك وتعالى بهذا واحتفى بهذه الصفة فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولذلك لما كثرت عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام وصلى حتى تفطرت قدماه فشكى ذلك إليه أزواجه رحمة الله عليهن ورضي الله عنهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا دل ذلك على أن شغل النبي صلى الله عليه وسلم كله في العبادة شغله كله في العبادة فهو عبد لله حقا ولذلك عاش حياة سعيدة ولا ونال مرتبة لم ينل مثلها في الأولين والآخرين وهكذا في شأن الدعاء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسأله ويذكره على كل أحيانه كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تصف زوجها ونبيها وخليلها محمدا صلى الله عليه وسلم ولذلك أيها الإخوة علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أدعية ندعو بها من أجل أن نحصل السعادة الدنيوية والأخروية فمنها ما رواه الترمذي بسند حسن غريب وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وقام فيه الا دعا لاصحابه فقال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وهكذا روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا, اشتد إذا جد به الرحيل يدعو الله فيقول فيقول فيكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا يلتمس السعادة حتى في السفر يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وروى الإمام مسلم مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يردد هذه الكلمات فيقول اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ورواه ابن حبان والحاكم في مستدركه والبزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل وجاء الحديث من حديث من رواية ثوبان ومن رواية أبي أمامة الباهلي ومن رواية عبد الله بن عباس ولفظ معاذ أتم وأصح ورواه مالك في الموطأ بلاغا ووصله الإمام أحمد وغيره وحاصل الحديث وهو حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ربه في المنام سأله ربه أن يدعوه فقال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك عباد الله هذه أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا الذي كان يسعى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب سعاده الدارين في العبودي في تحقيق العبوديه لله عز وجل وفي الدعاء ان يوفقه الله لأن الله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يمن علينا السعادة في الدنيا والآخرة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 kasancewar jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah su ne kaɗai abubuwan da za su tsayar da mu a rayuwarmu ta duniya da lahira muke cewa duk wanda ya kalli rayuwa a yau inda yana da hankali da tunani to zai ga cike take da abubuwan da zuciya ba ta so yaƙe-yaƙe a ko'ina duniya ta ƙi zama lafiya kamar ba a taɓa rayuwa ba sai a irin wannan lokacin wasu mutanen sun kyamaci rayuwar wasu mutanen a banƙasa, ƙasa wasu sun kyamaci zaman lafiyar wasu a bankasa kowa ko kawa yake ga shi kaɗai ne yawan ya rayu wannan ya haifar da yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza tsakanin yanki kaza da yanki kaza tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza tsakanin al'umma kaza da al'umma kaza wanda da zaka zauna ka yi bincike a kan sabubban da ke haddasa yaƙi a yanzu zaka cika littattafai baka kare da sabubban ba domin sai san da ka gama rubutun sannan kuma wani zai binciko wani dalilin da baka san da shi ba yaƙe-yaƙe sun cika duniya sawa'un yaƙi da bakani ko kuma yaƙi na aƙida alhurub al'ideologiya to wannan kenan kuma duk wanda ya kalli rayuwar nan zai ga cututtuka sun yi wa mutane yawa kamar ba a taɓa samun sabubba na cututtuka ba irin yanzu tun ana fama da 'yan ƙananan cututtuka yanzu an kai da al'ummar da ka shiga sai ka samu wata cuta da likitoci tana wahalar da likitoci kai akwai cutar da kusan ma aka jarrabu mutum da ita an fi cire rayuwarsa fiye da ci gaba da rayuwarsa to abin bai tsaya akan cututtuka ba talauci ya addaba al'umma duniyar tana wani yanayi na samun kuɗi da arziki amma kuma tana yanayi na talaucin da sai kaga in ana sifanta mana talauci a da ana ba wa mutane haƙuri ana rarrashin su sai kaga kamar a yanzu ne ake yin haƙiƙanin talauci sada idan ka kalli rayuwa a yau za ka ga cike take da jahilci a daidai lokacin da hanyoyin ilimi suka yaɗu in ka kalli rayuwa za ga jama'a suna ƙaruwa ga kuma kasuwanci hanyoyinsa suna sabunta kuma ana samun tasgaro a al'amura na kasuwanci da yawa musamman ka zo cikin al'ummanmu mutum ne shekara goma da ta wuce kasan yana cikin rufin asiri sakamakon kasuwancin da yake na halal amma yanzu in ka kalle shi sai ka ga yanzu ba wai jarin yake nema ba abinda zai ci ma yake nema kowa ya san da wannan sannan ka kalli tarbiyya da yara za ka ga abin da ya fi yawa na ban takaici shine uquq da ake samu yara suke Wulaƙanta iyayensu hatta kai wasu da yawa daga cikin iyayen ma sun haƙura da haƙƙin girmamawa a wajen 'ya'yansu kawai yanzu abin suke so 'ya'yansu su a mu'amalance su a matsayin mutane gama garin mutane idan ka kalli aure da ma'aurata sai ka ga a da namiji ne ke tsawatarwa da matarsa amma yanzu duk mijin da ya tsira daga tsawatarwa ta matarsa to sai ya gode wa Allah ko da ba za ta yi abin da ya ce masa ba nishuzi yanzu ya zama in mutum zai auri mace tun kan ya aure ta ma ya ma san za ta rena shi kuma ya aure ta din ta rena shi kuma a ci gaba da zama a haka idan ka kalli shugabanci za ka ga zalunci a shugabanci ya zama ado kuma ya zama abu ne karɓaɓɓe ana ji ana gani shugaba zai yi rubda ciki a kan dukiyar al'umma amma al'umma su dinga bin sa a gindi suna cewa ya taimaka musu in ya taimaka musu kuma su dinga masa godiya ya taimaka musu da haƙƙin su da ya sace in ka kalli biyayya da mutane suke wa shugabanni a da talakawa wanda haƙƙi ne na shugabanni in dai suka ba Allah suka yi adalci a yi musu biyayyar to yanzu shugaba sai ya yi wannan biyayyar da kuɗi in ba aka ba yana ji yana gani za a fito a zage shi a ci su a yi masa sharri dan uwa idan ka kalli tsakanin musulmi ma kawai ba wai musulmi da kafirai ba za a ga rayuwa cike take da hassada kullum mutum in yi kuɗi na ƙasa da shi ƙoƙari suke siga sun lalubo wani laifinsa da za su iya fuskantarsa da shi don su tabbatar masa da cewa ba tsoronsa suke ji ba kuma duk yadda za a yi a cuce shi sai an cuce shi gani ake kuɗin banza yake samu shi kuma wanda ya samu kuɗi a da an saba idan mutum ɗaya yana da kuɗi a layi guda to layin sun tsira daga takaicin rashin kuɗi zai iya wadatar da mutanen layin ga baki ɗaya wa 'ya'yansu kayan sallah in lokacin shayi ya zo mai iko ya ɗauki yara gaba ɗaya musu shayi yanzu kowa ya kulle aljihunsa kowa ya kula da gidansa alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum ka kalli rayuwa ta ɗalibai da almajirai a da di yaron da ya ci jarabawa yana neman admission can ɗin inda ke ba da admission ɗin ne suke neman sa ina yake domin a bashi admission a tirsasa masa ya karatu to yanzu za ka iya cika requirement na jami'a kaddara ma a matakinmu na ƙasa a najeriya inda ba kyauta za a ba karatun ba biya za ka yi yanzu ba maganar biyan ake ba za ka samu admission ko ba za ka samu ba yadda kuna da yawa an ce za a ba mutum dubu takwas admission mutum dubu ɗari sun nema a cikin dubu ɗarin nan kusan dubu tamanin duk sun cancanta dole a rairaye a samu mutum dubu takwas ragowar mutanen ina za su je su san inda za su je kawai duk inda za ka ka je da can in ka rasa jami'a sai ka nemi nce ka je kai to yanzu requirement din nce din ma in dai kana da su to ya kai requirement din jami'a a da sai ka sai scratch card sai ka sai kaza to ya ilahi sai kaga dan adam idan yana talaka sai ya zaci cewa kamar samun sauƙin rayuwa shine ya yi kuɗi to wallahi in ka je tsakiyar masu kuɗin kuma ka ga yadda suke kokawa da matsalar rayuwa sai su ga kamar lokacin da suke talakawa ne ma suke samun saukin al'amura in ka je ka bincika rayuwar masu mulki sai ga mutum yana da mulki amma kokari yake ya samu wurin da zai je wai shinya ya zai ne ya samu jin daɗin rayuwarsa jama'a sun masa yawa ya yi an ce bai ba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda bai shahara ba sai ya dinga ganin tawayarsa watakila dan bai san jama'a ba ne jama'a ba su san shi ba wanda kuma ya san jama'a zai dinga tunanin wai to wai dama haka in ka fito aka san ka haka abin yake shi wallahi sanda ma bai shahara ba ya ma fi samun jin daɗin rayuwa wa'annan musibin in gaba ɗaya ba su same ka ba to da yawa sun same ka ko kuma dai aƙalla kana fama da wata musiba daga cikin musibi wannan shi yasa mutane idan su yarfe suke neman ina sa'ada take da nagarta a ina za a same ta wasu suna ganin sai ka yi kuɗi ka samu duniya sa'annan za ka samu sa'ada wasu kuma suna ganin sai ka samu iko da haka an mutum ya yi kuɗi ya kuɗi sai ya gauto wani irin title zai samu ne don shi ma ya samu sa'adar rayuwa wasu kuma suna ganin a'a sai ka auri macen da kake so ne za ka samu sa'ada ta rayuwa wasu kuma suna ganin haka dai ga shi nan shi ne wani yake cewa amalun ilaihi sa'al yake cewa amalun wato wani buri ne hafat ilaihi hafat qulubun nasi fi zamanin tali tuntuni dama haka zuciyar mutane tana karkata zuwa ga wannan wato wannan burin talaka da mai kuɗi mai mulki da wanda ake mulka kowa yana ƙoƙari wani yayi gabas wani yayi yamma kowa yana neman wannan sa'adar wacce dukansu in sun dawo can suke aina sa'adatu was sa'id to sai wannan ya ce sa'ada tana waje kaza sai kuma a je can din sai a tarar da babu sa'adar sai a ce sa'ada tana wuri kaza sai a koma sai a tarar da babu Sa'ada. Shi ne muka kawo su a cikin baituka na waka wanda ba sai an fassara su kalma da kalma ba amma hasiluha dunkulalliyar ma'anar shine wani yana ganin cewa sai ya samu kuɗi ta yadda kowa zai sunkuya masa ya risina masa ta yadda duk abin da yake so Wai za manna shai a ja a kama manna aw zai duk abin da yake so yana da shi in dai har kuɗi ne suke sawa a samu alfarma to yana da alfarma mai kuɗi yana kan kujerarsa zai juya a ce ka za ce suwaye a wurin a ce ai ba a san su bai ce to ai su sun san mu a je a gaya musu kawai mai kuɗi yanzu ba sai ya ba da kuɗi ma in ya yi rubutu a jikin complimentary card ɗinsa ya tura sai ka ji ana yana nan dai lafiya ko bai san shi ba sai ka ga abin nan in 'yan sanda ne yana da 'yan sanda in boda ce yana da boda idan kastam ne yana da kastam ko menene in passport ne yana da immigration kai in fatawa ce ma yana da malaman da za su iya bashi fatawar da yake so to wasu sai suke zaton cewa a nan ne kaɗai za a samu sa'ada sai idan su ya rufe suke neman kuɗi ta ko'ina to qultul ghina fi nafs wa huwa al'amru kal aishur raghib wato wadata a zuci take domin mutum mutane da yawa suna tara kuɗi amma ba su da arziki wani ya zama abdul dinar ya tara miliyan ɗari yana ta ƙoƙarin insha Allah inda ya kai miliyan ɗari ya gama to miliyan ɗarin tana taruwa kuma yanzu tunaninsa miliyan dubu yake so kuma yana ƙoƙarin tsara wannan kuɗin don kada ya wulaƙanta saboda a tunaninsa sa'adar tana cikin kuɗin kawai sai ya tashi a bawa ya kuma mutu a bawan dukiya kuma ya je can bai burge Allah ba idan bai yi aikin da ya kamata a yi da wannan dukiyar ba haka zalika aka lissafo ɗaukaka da kuma matsayi da mulki da iko a haka kana ganin wane yana da iko yana da mulki duk ikonsa a duniya akwai wanda ya fi shi kuma akwai wanda rana ɗaya in ta raya masa zai iya cewa ya cire shi kuma in ya cire shi tausayin da zai baka sai ya fi tausayin da mutane suke baka waɗanda kwata-kwata ba su da mulkin to yanzu bayan wannan shine ka zo kana tunanin cewa jin daɗin duniya gaba ɗaya tattara a mulki shi ma mai mulkin neman inda zai samu ya nutsi yake yi to amma duk da haka wa'annan abubuwan da ake lissafawa duk ga baki ɗayansu galibinsu in dai ba saɓon Allah ba ne mutum yakan iya samun nagarta kuma ya same su da yawa mutum ya samu sa'ada ta rayuwa kuma sannan yana da kuɗi mutum yakan iya samun sa'ada ta rayuwa kuma yana da mulki an samu a duniya mutane daban-daban to shine ake tambaya a ina wannan sa'ada take kuma a ina ake samun ta to yan uwa amsar guda ɗaya ce ita sa'adar nan ta takaita ne abubuwa guda biyu duk wanda ya rasa su wallahi komai kudinsa komai mulkinsa komai jin daɗinsa yana cikin damuwa na ɗaya tabbatar da tauhidi da kaɗai ta Allah shi kaɗai duk wanda zai shigar da shirka a cikin rayuwarsa ya bauta wa Allah ya haɗa da bauta wa wani ko ya ɗau wani matsayi na Allah ya bawa wani ko annabi ko mala'ika ko wani bawa na gari ko ma wanda ba wa'yan nan ba to rayuwarsa tana cikin garari da damuwa duk kudin da zai tara komai yawansu ba zai ji daɗinsu ba a'a ka bani labarin switzerland switzerland tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka kai matuƙa wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya wanda idan ka je za ka tarar da mutane ba sa ɓanna hon ma wani ba zai zo ya maka a baya yana so dole sai ka janye motar ka ya huce ba tare fa kuke tafiya kana gabansa yana bayan ka amma ɗiɗɗiɗ wai dole ka matsa masa ya huce ko ina za shi Allahu anan su can duk ba a irin wannan amma kuma duk da haka ita ce ƙasa ta farko da ta fara ba da ta fara approving a majalisar shiyuf ɗinsu ko a barlaman ta yadda ta amince da cewa ya halatta a kafa asibiti na kashe mutane wanda suna da dignitas hospital wanda shi wannan asibitin amfaninsa shine duk wanda rayuwa ta masa kunci ya kasa samun zaman lafiya yana so a cikin kwanciyar hankali a kashe shi to zai je ya rijista a da dai a binciken da muka a intanet zai biya dala dubu bakwai to shine za a haɗa shi da consultant ya gaya masa me ya dame shi ce wallahi yana ganin mutane duk sun tsane shi rayuwar ma ta juya masa ba a haka fa rayuwar ma duk yana ana masa gani gani matarsa din nan ma tare rena shi sannan sai a ga shin wannan dalilin ya isa ya mutu ko bai isa ba in ya isa shikenan sai a masa legal suicide a bashi hanyoyin da za a bi a masa allura ya mutu ya bar duniya to duka me kawo wannan saboda babu sa'adan ne ai kaga ashe wannan material civilization wannan abin da kake gani a zahiri kake zaton shine sa'ada ba shi bane ba wanda Eh, eh, eh, abin nan barla parliament na ingila sai da suka koka su an gabatar da dokar an ki amincewa da ita an kuma gabatarwa an ki amincewa da ita to tunda ita switzerland ta ba da dama za a iya mutuwa to yawanci kwastomomin asibitin kuma wanda ya bude asibitin lauya ne babba sai suke zuwa sai aka da aka duba aka yi statistics sai aka ga yawancin wanda suke zuwa a kashe su 'yan ingila ne mu kuma yanzu tunaninmu da turawa muke buga misali ko 'yan america yanzu a america akwai kantin kuka inda wai saboda mutane damuwa ta yi musu yawa ya ka je ka rijista kamar yadda za ka je ka a intanet sai ka faɗa matsalolinka in ka kasa kuka kai kaɗai to shi kenan sai a sa maka headphone da komai shi wancan ya ƙware a kan sa mutane kuka sai sa ka kai kuka don hankalinka ya kwanta to duk mai janyo wannan saboda asali rayuwar ta duniya ce ba haƙƙaƙa tauhidi ake ba amma da za a haƙaƙe tauhidi to da duk ba za a bukaci irin wayannan ba sannan sai abu na biyu idan aka haƙaƙe tauhidi to kuma sai a tashi tukura a yi aiki na gari aiki na gari aikin da ake yinsa don neman yarda Allah ko da neman arzikin ne ko da neman mulkin ne ko da neman mata ta gari mai kyau ce ya zanto dai a cikin ka gaba ɗaya akwai ƙoƙarin neman yardar Allah su kuma wayannan abubuwan bi ba za su yi ba sai da abubuwa biyu abu na farko shine zage dantse da jajircewa wajen ibada domin duk neman kudinka da neman arzikinka in Allah bai hore maka ibada ba to ka shiga uku ka lalace domin Allah ya baka damar ibada to Allah yana son ka kuma yana so ya maka wani abu ko dai a kusa ko a gaba domin Allah da ya tsani munafukai sai hana su ibada wala ya atuna salata illa wa hum kusala da haka munafiki zai tafi sallah ma baya so in yayi sallah ma sai yayi wani abin da zai bata ta saboda Allah ya kaddara in dai dai daidai to zai samu alheri shi kuma Allah baya son ya samu alheri sai ya kaddara masa abin da ma zai ki in za a tafi yaƙi sai su zo da uzuri Allah ya ce walau aradul khuruj la addu lahu udda da sun so fita da sun yi shiri to amma me isa ba su shirin ba kariha Allahu bi'aqab Allah ma baya bukatar ibadar tasu fa sabbatahum dan haka sai Allah ya discouraging din su da kansu sai suka sai suka ki tafiya to sai kuma Allah bai karbe su haka duk wanda Allah ya taimake shi ya iya sallah kuma yake santa sannan yake azumi kuma yake sansa yake zakka in yana da hali yake santa yake yin dukkan abin da Allah ya ce a yi ko na wajibi ko na mustahabbi to wallahi ya yi bushara Allah yana son sa kuma Allah yana shirya masa wani abu a kusa ko a nesa wannan shine abu na farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga duk wuri na bajinta da alfahari sai Allah ya kira shi da suna bawa subhanallazi asara sai Allah ya ce bi abdihi da bawansa alhamdulillahi anzala ala abdihi alkitaba fa auha ila abdihi ma auha wa in kuntum fi raibin eh, mimma nazzalna ala abdina bawanmu kuma haka rayuwar tasa ta nuna ko lokacin da matansa suka ga yana ta sallah yana ta sallah har kafarsa tana ruwa da suka tambaye shi sai ya ce a fala akunu abdan shakuran bawa mai godiya raka yan uwa mu yi kokari mu haƙƙaƙe ubudiyya da bauta kuma mu zage dantse a bautan. za mu samu sa'ada domin in Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka da ibada to za ka manta da duk waɗannan matsalolin da damuwar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah yana cewa ya kai ɗan adam ka mai da hankali wajen bauta mu idan kai haka to zan cika irjinka da wadata kuma duk inda kake da talauci zan toshe talauci. in kuma baka yi haka ba to zan sanya maka shagulgula da yawa kuma ba zan toshe talaucinka ba sai zan to kana da kuɗi amma kana tsoron talauci kana da mulki amma kana tsoron wulakanci da kaskanci duk abin da kake da shi ba zai wadatar da kai ba kuma ba zai gamsar da kai ba sai abu na biyu yan uwa na ƙarshe shine sai kuma addu'a domin ba ka taɓa samun sa'ada a duniya ba ba za ka same ta a lahira ba sai Allah ya ga dama Dan shine mai ita shi kuma sai ka roƙe shi tukuna sannan zai baka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙen zan amsa muku In innal ladhina yastakbiruna an ibadati wanda suke da girman kan ba za su roƙen ba sai yadkhuluna jahannama dakhirin to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam rayuwarsa gaba ɗaya addu'a ce da aka tambaye na na Aisha tace kana rasulullah sallama yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ka duba azkar da kake yi fi sabahi wal masa yawancin su addu'a ce ko da ba a ce maka ana samun lada ba ma roƙon da kake wa Allah a ciki ya isa ya zaburar da kai ka tashi kai haka a sallah haka a ko'ina to daga cikin 'yan uwa mu ba da misalan wasu daga cikin addu'o'i wa'anda a zahiri neman sa'ada da walwala ta duniya ta fito fili sai mu zaburar da kanmu wajen yi addu'a ta farko ta zo a cikin sunan tirmidhi da isnadi wanda yake ingantacce bi shawahidihi ta hanyar hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama a majalisi ba da wahala kallama ya zauna a majalisi kowane irin majalisi ne ya tashi daga wajen face sai ka je yana cewa Allahumma sai yayi wa sahabbansa addu'a yana cewa Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyik Allah in ka tashi rabon tsoronka da kake rabawa ka ba bayanka kenan na Allah ne sai ya raba ya baka to Allah in ka tashi ba mu namu kasan ka ba mu rabon da zai shiga tsakaninmu da sabanka domin Allah ya tashi taɓar da bawa sai ya ba ilimin shari'a to amma ilimin shari'a sai ya ki amfana masa wajen shari'a sai ya ga mutum da karatu amma da aikin shaidanu akuya da kan kare kenan a'maluhum kulluha tama la yukhaliquha khawf kuma kaga ya sani ba wai bai sani ba to sai manzo Allah ce abinda in dai ka ba mu shi na tsoronka to ya ishe mu ya zanto ba ruwan mu da saba maka wa min ta'atika Allah in ka tashi ba wa mutane dama ta yi maka ba'a to ka ba mu da'ar da ma yuballighuna bihi jannatak da'ar da mun yi za mu samu aljanna domin akwai wanda zai ta da'a amma ya yi ta bahagwar da'a sai ya kasa samun aljanna domin a cikin wanda za su shiga wuta akwai wanda sun yi aiki amma Allah bai karɓa ba hal ataka hadithun ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a sai ce amilatin ta yi aiki a duniya nasiba ta wahala amma me zai faru tasla naran hamiya to Allah sai sai maza Allah ce wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak tunda karshen ta kenan aljanna dama wa min al-yaqini Allah an ka tashi ba wa mutane ilimi da yaqini to ka ba mu yaqinin da ma hawwinu bihi alaina masa'ibad dunya to kaga sa'ada ta zo ka ba mu ilimi da yaqinin da da ne duk wata masiba ma za mu ganta ba ta da yawa shi yasa a wannan zamanin na wahala da matsala da tabarbarewar tattalin arziki in ka samu cikakken mumini sai ga har yanzu dariya yake yana fara'a saboda ya san tunda Allah ya maka haƙuri ba zai hana ka kashin da zaka tauna ba amma ba a banza ba yana nema kuma ba tawakkuli yake ba tawakkali yake wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya sai ce wa matti'na bi asma'ina Allah ka sa mu ji dadin kunnan mu ya zamanto ba wai kawai kunnan ka kullun shikenan ka ji saban Allah ba a'a ba kuma tunda an ce da'a ba kuma wani abu da zai faranta maka ba wa absarina ka ba mu ikon jin daɗin idanuwanmu ka san dai me ake rufe da jin daɗi a wajen ɗa'a da kuma a wajen rayuwar duniya wa na ƙarfin da ka ba mu Allah ka ba mu iko mu ji daɗin sa abadan ma kaita na iya yadda ka raya mu in shekara ɗari ka ɗiba mana to ka sa mu mutu da idan mu da kunnen da ƙarfin mu waj'alhu alwarisa Allah ka sa mu za mu ci gajiyar wannan ƙarfin namu da idan da kunnen kada ya zanto wasu sun ci ƙarfinka lokacin da kake bukatar karfin kuma baka da shi wannan akwai sa'ada da ta wuce wannan wa quwwatina ma abqaitana waj'alhu alwaritha minna ja'al tharana ala man zalamana Allah kuma in ka ba mu idan muka tashi ɗaukar fansa akan waɗanda suka cuce mu to Allah ka sa mu tsaya kawai akan waɗanda suka cuce mu kan mu taba wanda ba ruwansa waj'al na ala man zalamana wansurna ala man adana Allah duk waɗanda suka sa mana ido suka tsane mu suke kiyayya da mutu Allah ka ɗora mu akan su kaga babbar sa'ada kenan domin Allah ya jarrabe ka da makiya da za su yi maka dariya kuma ya zan kana da rauni ka shiga uku shi yasa ko annabi Harun da annabi Musa ya ja gemin su saboda fusata sai ya ce wala fala tushbit biyal a'da kakka sa maƙiya su yi min dariya mana to yake cewa ah, wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina sannan Allah in zaka jarrabe mu kar ka jarrabe mu a cikin addinin mu gwanda a jarrabe mu a wani abin daban amma addinin mu ya tsira wala taj'al ad-dunya akbar hammina Allah kakkasa ya zanto mu kawai duniya muke tarawa ita ce kawai a gabanmu wala mablaga ilmina Allah karkasa duniya ta zama duk abin da muka sani iya na duniya ne kawai Allah ka sa za mu sani mu san lahira kaga mutum ya san duniya amma abin da shafi lahira ba ruwansa da ita to Allah kar ka samu wala tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna Allah kar ka dora wani wanda ba zai ji tsoronka akan mu ba ba zai tausaya mana ba saboda mun saba maka dan Allah ya ga dama in ka saba masa sai ya kyale ka ba dai kai azzalimi bane sai ya kawo maka wani azzalimin kuma da ya fi ka zalunci shi sai ya hada hadda kai ya zalunta wa kadhalika nuwalli ba'd adh ba'dan haka Allah ya ce sai mu kawo azzalimai su zalunci azzalimai to in ka roki Allah sai Allah ya tsare ka daga cikin addu'o'in akwai addu'a da tabbata a cikin hadisin Mu'adh dan Jabal manzo Allah sallama da Allah ya tambaye shi yayi addu'a sai ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat Allah ina roƙonka ka bani ikon in yi aiki na alkhairi sai Allah ya baka zaka wa tarkal munkarat Allah ka bani ikon barin dukkan aikin da baka so wa hubbal masakin Allah ka sa mun ƙaunar marasa shi talakawa da masu ƙaramin ƙarfi domin in taimaka musu in samu aljanna ba mamaki arzikin nasu Allah ya turo shi ne ta hanya ta ni kuma in basu in na daina basu sai Allah ya karɓe ya ba wanda zai basu to in baka kauna su ba za ka yi musu ba wa an taghfira li wa tarhamani Allah kuma ka gafarta mini ka yafe min wa idza aratta bin nas fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun Allah in za ka saukar da jarrabawa a cikin mutane da za ta yi awan gaba da imanin su to Allah ni gwanda ka daura rayuwata kar ka fitine ni dan kar in je in bar imani in bar musulunci sai ce kuma Allahumma inni as'aluka hubbak Allah ina roƙonka ka sa mini sanka wa hubba man yuhibbuk da san mai san ka wa hubba amalin ne. hubba da san dukkan aikin da zai sa ni in so ka ya zo a cikin hadisi Abdullahi dan wanda Muslim ya rawaito Abdullahi dan Mas'ud yace manzo Allah sama yana yawan yin wannan addu'a yana cewa Allahumma inni ya al-huda Allah ina roƙonka ka bani shiriya. Shiriya ta duniya da ta lahira kamar yadda Imam Tibi ya faɗa shari'ar duniya ya zanto duk abin da zaka ya zama daidai ne in ma kasuwancin ne kai wanda zaka ci riba kuma wanda zaka samu arzikinka na halal in kuma lahira ne kai abin da zai kai ka aljanna wattuka Allah ina roƙonka ka bani takawa domin duk ilimin ka in ba shi da takawa ya tashi a tutar babu wal afafa Allah ka bani kariya wato ka bani kamewa domin Allah ya baka kamewa da yawa aikin sako yana ba mutane sha'awa to amma Allah ya baka iffa da kamewa sai kaga abinda mutane suke sha'awa a sako kai baka ganin sha'awar a ciki da kuɗi ma an ce kai zina ba za ka yi ba duk abin da aka ce ka ce ya zan yi abin sai ka gama kazanta ne abin to amma fa sai Allah ya taimake ka sannan za ka samu walghina kuma Allah ka wadata ni ina amfanin kamewa da talauci kana cikin bakin talauci duk kamewa ka ran sai ka buƙaci ka je ka wulakanta kanka to manzo Allah sama yana yawan irin wannan waccan addu'a ta hadisin Mu'ad da manzo Allah sama ya gama gaya wa sahabbansa sai ce ku je ku koye ta ku yi kwabinta kuma ku je ku koya wa ƴaƴanku domin alheri ce kamar da yake cikin musnad Imami Ahmad to ƴan uwa hadisai da yawa ayoyi da yawa bayanan malamai da yawa amma a ƙarshe muddin muka kiyaye wa'annan abubuwan guda biyu to za mu rayu a duniyanmu da mu ba mu da matsala da wuya ka samu mara matsala a duniya amma akwai mara matsala shine wanda Allah ya taimake shi ya iya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai kuma sa'an nan yake roƙon Allah duniya da lahira duk wanda kuma aka haramta masa wa'annan abubuwan guda biyu to ya shiga matsala yana cikin bala'i ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda kake so Allahumma ja'alna nakhshaka ka annana narak اللهم إنا نسألك العفاف عفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ونعوذ بك من الذل إلا لك ونعوذ بك من الخوف إلا منك ونعوذ بك من الخوف إلا منك ونعوذ بك من قول الزور أو غشيان الفجور اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداع وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم تبنا إليك اللهم تبنا إليك اللهم تبنا إليك اللهم تقبل توبتنا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم اجعلنا ممن كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين